بالنسبة من الرجال أو الذكر الذين لم يظهروا على ولا يقلبن أن يعلم ما يخفين من وتنظروا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأنام منكم والصالحين من عبادكم والملائكة فيه يكون الفقراء ينفر من فضله والله واسع عليم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 barkan mu da sake haduwa a wannan masallacin masallacin zuwa na profesa a gwandu inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yini kuma watan ramadan yau laraba sha biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda bayan jiran manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina a jiya mun fara karatun cikin suwatu sadda kuma mun tsaya aya ta takwas لا متاشنا فأنزل عليه الذكر من بيننا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يكون عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب طيب jiya mun karanta yadda ta kaya tsakanin mushrikan makka da suka je wajen abu ɗalib suka nemi annabi sallallahu ya dakata da ambaton gumakansu su ma su dakata da ambaton abin bauta ta yi sannan da wayan suka fito bayan sun fito daga wurin cikin maganganun da suka yi sun cewa unzila alaihi biko min na? shin ma ta yaya za a ce shi kaɗai aka saukar sama da wahayi tsakanin mu watan don me an ka bashi sai Allah ce bal fi shakkin min zikri abin wannan magana ta miyarsa aka bashi su kansu shakku suka ga ambaton da suke cewa an bashi shi yanzu sun yadda an bashi ambaton ne muka yi magana dalilin da yasa suka yi wannan magana shine hasada don me za a ɗauka a ba wane ba su aka ba ba sai Allah ce ballan ma ya zuku azab bi ta ba su basu ɗanɗana azaba ta bace suka je da take don shi suke wannan musu suke wannan jayayya sai Allah ya tambayi su sai ce am indahum khaza'in rahmati rabbika al-aziz wahhab shin ko su adda taskokin rahama ubangijinka al-aziz mabwayi al-wahhab mai yawan bada kyauta watan don me suke cewa sai an bawa ne wannan tambaya ce ga su mushrikan makka da suke ganin don me aka bai wa annabi sallallahu alaihi wa sallam su ba a ba su ba don me aka zaɓai cikin mutane aka ba shi manzanci to tambaya ce gare su tambaya ce ga duk mai hasada duk wanda Allah ya ba wani abu ya ji haushi sai a tambaye shi a inda hum khaza'inu rahmati rabbika shin suke ke da taskokin rahama ubangijinka al-aziz wahhab wanda yake mabuwayi mai bada kyauta ba kai adda abinda atasko ba kai adda taskokin da inda Allah ba don haka baka isa kace abawa ne ko ka abawa ne ba wani na jin haushi yanzu suna jin haushi don ni an ka bawa ne manzanci ba babu ba wani na jin haushi don ni an ka bawa ne dukiya ba a bani ba don ni an ka bawa ne mulki ba a bani ba don ne an kaba wani ilmi ba a bani ba don ne an ka tadda mallamai cikin gidan suwa don ne an ka tadda masu mulki cikin gidan suwa don ne an ka tadda masu masu farauta ko masu dukiya cikin gidan suwa ne shine Allah ke tambaya shi wanda ke haka shi ke da taskar ubangiji da zai faɗa mai ga wanda nake so ka baiwa a'a ba shi ke da taska ubangiji ba Allah ke da taska sai ba ka Allah ka ba wanda ya ga dama abin da ya ga dama duk wanda ka ga an ba da wanda aka ba manzanci da wanda aka ba malanta da wanda aka ba ambaton kwarai da wanda aka ba dukiya da wanda aka ba mulki da wanda an ka ba wata baiwa Allah shi ke ba wanda ya ga dama kuma shi ke ajiwa inda ya ga dama don ka shi ke da taskoki na ba kake da taska ba yanzu kana iya ganin wani ya tasarrufi da kuɗi Ka kace inda kai ne da haka za ka yi to innan duniya ta ce ina ruwanka ai ba dukiyar ka bace to bale ta Allah yanzu kana iya cewa ai na fi wani dubara shi na da kuɗi amma na fi shi wayo inda ya kamata ka shi kuɗi to za ka faɗa ka game da Allah ce ni ni fi sani inda ya kamata a sa kaza ni ni fi sani inda ya kamata a bada manzanci ni ni fi sani inda ya kamata a bada mallanta ni ni fi sani inda ya kamata a bada mulki ko dukiya ba naka bane na Allah ne shi ke da taskokin rahama tai kuma shine al-azizu shine mabuwayi da ya buwayi kowa ta ilmi ne da sani ne da ƙarfi tallafi ba a cilasta shi ga yadda zai yi na alwahab mai yawan ba da kyauta yana ba da kyauta ga wanda ya ga dama haka duk wanda kaga duk inda karga Allah ya ajiye wata ni'ima tunan addaidanta wanda ya iya wanda adda taskokin wanda al'azizu mabuwayi wanda alwahabu da yawan ba da kyauta shi ya aje sanan ka yadda a same ka kana jayayya da Allah ta inda ya aje kaza duk wanda ya ba kace ka saki kawai am yahsiduna an-nas ala ma atahumullahu min fadlihi yalla ce wa qad atayna ala ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan kabira mulkan azima Allah ta sunawa mutane hasara daga abinda Allah ya ba su Allah ya zabi mutane gidan annabi Ibrahim ya ba su mulki ya ba su annabta zaka duk abinda kaga Allah ya bai sannan baikin da yake bai ba wanda yake so yake ba ba shine abin kake ji wane wane ya fi shi imani wane wane ya fi shi ilimi wane ya fi shi kusanci ga Allah amma wane an ka ba a'a ya habu liman yasha'u yana ba wanda ya ga dama ba wanda yake so ba Daka don Allah ya ba wane dukiya aka ce Allah ya kuskure ya ba wani dukiya wani ya cancanta to amma wani da ya ba dukiya so ne yana yake a'a kawai ya ga dama ya ba shi ne Wun Allah ya ba wani mulki Ba ka cewa Allah bai daidai ba ga wanda ya fi cincinta da mulki wala a ahqqu bil mulki minhu a kakai haka ne sai a ce Allah shi ya ga dama ya ba shi amma ya fi son shi a ba fi son shi ba ni Allah ya bayyana yake bayyana yana so shine annabci da manzanci da abin da ya zo gadon annabci da manzanci shine ilimi yayi aiki da shi wanda Allah ya ba ilmi na kwarai wanda Allah ya ba ilmin tauhidi ilmin addinin musulunci ilmin sanin shari'a kuma yana aiki da shi to alamu ne yana son shi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din amma shi yake sawa inda ya ga dama zaka da yawa wannan ciwon cuta tana cikin mutane da yawa za a taso unguwa daya baban suwa ne gidan suwa ne su adda kuɗi shi adda waye cikin direbobi na yi sai Allah ya tada babban mai kuɗi sai wa'annan sai Allah ya mashe su baya Ko wace unguwa akwai irin wannan cikin wa'anda a bara ne yara ne sai Allah ya sa cikin yaɗan su ya tada masu kuɗi cikin yaɗa ne sai Allah ya dukusar da su to haka Allah ya gada mai kuma haka na addaidai babu daidai in ba haka ba ba daidai bane a ce tun da wani ya gada shi za a ba da aka sai sarautar taso gidan suwa ne tun tun tun tuni ce sai Allah ya ɗauke ta ta gidan suwani kuma suwanin suna gani Allah ya ɗauke sarauta daga wannan gidan da aka zo ya mai suwa gidan suwancin kila tun daga kakan kaka ne na bakwai ba ko sarki ba amma yau shi Allah ya gida ma ya ba sai Allah ya ɗauka ya ba shi mulki haka yake haka dukiya take haka ilimi yake sai a tadda wani gidan wani wani mutum wanda yake yukhrijul hayya min al-mayyit baban shi asfala safili da ne cikin mutane cikin mabiya addini sai Allah ya tabbe shi ya yi shi babban malami ya yi shi masani yau sun ga waɗin wani ɗan gidan wani ne fa yau shi sai ce ya san kaza ya san kaza na san wanda aka kusa ba kashi ne ya ya wa'azi ya ci wani ne fa sai sai gare wani ya isa ya wa'azi wani ne kaza ba to ba haka ne. Allah shi yake ba da rahama sai shi yake saka inda ya gida ma. kuma duk inda ya saka daidai ne aka ce Allah ci gaba tambayar masu cewa a unzila alaihi zikru min bayyana yanzu shi aka baiwa ba mu ba sai Allah ci gaba tambayar su wai saboda kasami gare su sai Allah ya ce Allahu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب Allah ce wata baya ce amlahun mulku samawati wal ardi ko suke da mulkin sama da ƙasa da su za su ga yanin ga wanda zan ba ga wanda ba zan ba ba su za su ga yanin ga wanda ya cincinta mulkin sama da ƙasa nasu ne wa bayan huma da abin da tsakani ne wannan tambaya ne ake wa su Abu Jahal mutanen Makka da suke ganin don me aka tadda Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tadda manzanci da gida kaza ba su an ka ba ba don me an ka ba wani ba su ba sannan kuma tambaya ce ake wa dun bai hasada mai hasada yana da damuwa mai hasada a duniya zai rayu cikin wahala cikin kaskarci zai damu cikin kullum yana ganin abubuwa sun tafi ba daidai ba kuma lahira ya shiga wuta kaga akwai matsala lahira Allah ya tafi tare da yahudawa domin ɗabi'a su ce hasada su ko yahudawa saboda ɗaya hasada saboda ɗaya ba mu ba yanzu wannan mutanen makka su kaɗan ne su yahudawa saboda ɗaya ba mu ba su sun fahimta amma suka ƙibi su yanzu shirkan maka suna da wasu shubohi aj'al ya ta ilahan wa’idan suna da wasu shubohi masu ina biya za su millati al-akhirati su ya da ba su da wannan shubohin su ya ƙini sun sa annabi ne daidai amma ya za a yi cikin larabawa kuma in ka da yanayin madina yake ka da yanayin Allah ka kyauta kai yanzu yahudawa shekara da shekaru sun ji cewa za a yi sun karanta za a yi kuma zuwa karshe wuri kaza ya suka koma nan da zama don aiki kowa ya ta inda cikin ne to kowa wani waɗin ne cikin su za su bi sai suka zamna tare da larabawa sai zan larabawa ko bihin ba su sani ba komi ba su sani ba balarabe ko suna ne da iya rubutawa balarabe bai da littafi balarabe dutse yake bauta ba balarabe a bishiya yake bauta ma gunki yake bauta ba su kun ba su bautar gunki suna bautar Allah suna da annabawa sun san tarihin da ya wuce na baya duk abin da ya shige ma larabawa kai su suka tambaya baka larabawa cikin su kananan mutane ne da Allah ya kanta ya sanya annabci cikin su sai zai a larabawa to shine matsala fa don me za a sanya cikin wani kananan mutane mu ba a sanya cikin mu ba wannan shine halin duk mai hasada don mi da abawa ne ba a ni ba ka saba da yadda mu zuciya ka duk wanda aka ba na yarda Allah wane kabba Allah na yarda na bi Allah wane kabba Allah duk yadda kai shi a daidai zaka ya kai mai hasada talaci amlahum mulku samawati wal ardi ko su suke da mulkin sama da ƙasa da za su gaya nin waye kamata in ba manzanci kuma bainahuma da abin da tsakanin su to in sun ce su adda su falyar taqu fil asbab su hausa mu gani su kama sama biyu da sama tun da sama ta suke inda ake zuwa da wahayin nan inda ƙasa ta soke sun da abin da a tsakanin sama ne ce su kama sabubba na zuwa sama mu gani za su iya tafiya sai Allah ya kaskasar da su sai ce jundun ma hunalika ya ce kaga waccan rundunar da kake gani hunalika in an ji yakin badar mahzumun wa'inda za a samun nasara ne duk za a wace su min al'azab cikin kungiyoyi su wa'annan ma maganar da suke yi su ɗan kungiya ne ɗan ƙarama wadda ba sai an tafi sama ba ba sai sun yi jayayya da Allah ba a nan ƙasa ma za a walakanta su don kama hunalika wasu malamai sun kwakwara da cewa yajen yakin badar ne wasu malamai sun ce a'a in inda suka tafi zuwa sama ne to za su gane ba su da wayo a can za a murkushe su a dawo da su ƙasa watan duk dai Allah yana nuna cewa wa'annan mutane ƙananan mutane ne mutane ne wa'anda ba su mallaka komai baka ba su sun ka ta su faɗi wa ya kamata a ba manzanci ba inda Allah ya sa manzanci ne ya san ya san inda ya sa manzanci ne kuma ne Allah ya ci gaba da bamu labarin waɗanda suka fi su waɗanda suka wuce suka yi kangara Allah ya siffanta mu da al'ummomi guda shidda Allah ya kazzabat qablahum kazzabat qablahum qawmun nuhin wa 'adun wa fir'aun dhul awtad وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب Allah ya ce ai ba wa'annan mutanen Makka bai suka tashi suna wannan fushin kazzabat qablahum qaumun nuh mutane annabi nuh kafin su sun karyata kuma sun ki su karfi kamar mu ji Allah ya faɗi Mutane annabi nuhu sun fi su karfi sun fi su duk abin da ake amma suka karyata su ma nasu annabi da aka aiko musu wa adun da adawa su ma sun fi su karfi su da suke cewa man ashaddu minna quwwa wai waye kai mu karfi su da yanki tuna min aljibali buyutan wanda sai su isti babban dutse kawai su sassaka su da taga da koha zaka saboda karfin su dutse babba suke sassakawa su fidda tagogi da da da kohoyi saboda karfin su sai Allah ya ce su ma sun karyata wa fir'aun haka nan mutanen fir'auna zul autad ma'abuci turaku wanda shi in mutane suka saba mai a manyan turaku yake sa a daddaure su a dinga azabtar da su to duk waɗannan guda uku sun karyata wa samudu da na hudun su samudawa su ma sun karyata wa qaumu lutin da mutanen annabi ludu su ma sun karyata da suka karyata na biyar kenan wa ashabul aikati da mutanen bishiya mutanen annabi shu'aibu su ma sun karyata su ne na shidda ya Allah ce ulaiikal ahzab kaji manyan kungiyoyi kenan ba irin waɗannan kanana ba na mutanen makka wata wannan don raddi ne wata ne ake ta mai san musu shi hasarin da kuka yi da cewa kuka cancanta wani bai cancanta ba ta unzila alaihi zikru min bayyina ku ba ku adda zikirin nan ba ku adda sama ba ku adda kasa ba ba ku iya komai in ku adda sama da kasa ku tafi mana kuma da za a samu nasara akan ku ranar badar ko kuma ku da ɗin kuka ce za ku je sama nan take za a murkushe ku ba za ku samu iya kaiwa ba ku da ɗan ƙananan ƙungiyoyi ma a duniya an yi mutanen annabi nuhu an yi muta adawa an yi mutanen fir'auna an yi samudawa an yi ashabul aikati wa'annan su an manya-manyan ƙungiyoyi amma dukkanin su ta ce in kullum illa kazzabar rusula dukkanin su ma sun ƙayyata manzanni fa haƙa iqab sai azaba ta ta tabbata gare su su duka sai da aka gama da su to ku ba za ku yi wuya a gama da ku ba don haka abin da kuke ba abin kwarai ne kuke wa kanku ba in kun tuba ya fi muku kuma kamar da muka faɗi da wannan da duk wani mai hasada mai ganin cewa mista aka ba wani akwai wani wanda aka ba wanda ya fi wani kafin kai wasu da suka fi ka girma da suka fi ka duk abin da kake ji kana da shi sai ya kasance su ma sun irin wannan hasada kuma aka wuce da su ya kasance cewa ba su iya komai ko su iya canza abin da Allah ya nufa ba don haka mutanen makka Allah ya musu raddi mai ƙarfi a cikin wannan ayoyi Allah ya nuna ba su isa ba Allah ya nuna ba su kai ba Allah ya nuna shi yake raba rahama ta yadda ya ga dama shi yake ba da manzanci ga wanda ya ga dama za ka yau mu guji hasada jama'a mu guji hasada hasada tana fitowa har ga bakin wasu sai su furta maganar da take saman musu ta kai daga nan duniya su ta samun ƙasarci wani a ce an ba wani sarauta ya yadda suka ce wani ba wani sarauta waye ita kuma Allah ya tabbatar da sarautar ga wani a biyo gida ne ana buta algaita babu yadda zai yi shi da Allah ya yabba shi yabba wani ya ce Allah ne ba wani mulki wa Allah kuma ya bashi wani ya ce ina su wani ina ba zai yi wani ya yi kuɗi ba kuma ya ga ya yi kuɗi haka mallanta da yana muna ta gani duk wanda ke shiga cikin al'umma yana ganin wannan a ko'ina mutane suna ganin cewa don me Allah zai ba wani har su kai kortawa ba su cewa don me Allah zai ba wani ta kai don me wani zai samu wani ya ita ya samu wani bai kamata ya samu ba a tunanin su a hankalin su sai ka ga mutum da bai iya rubutu ba bai iya karatu bai kuma Allah ya ɗauki dukiya ya bashi babu certificate ko ɗaya sai wani ga ya aka yi haka ni kanta economics ni sai da ya za ai wani kaza a wani Allah ya gada ya ba ya ba wannan muna gani da yawa kowa yana gani sai wani din gani kai wani bai iya sarrafa abin nan yadda yake abin nan ba hawan dokin maciji ko wanda ya iya hawa kwando shi ya iya hawa bai shi adda abi bai iya maciji da ya iya hawa kuma bai da shi ba shi Allah ya ba ba za ka jama'a mu guji hasada ba ta da kyau duk na ayoyin masu hasada ne Allah yake wa rabbi sai Allah yake mai gaba وقالوا ربنا وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة إلا صيحة واحدة ما لها من فواد الله ما ينظر هؤلاء وإن ميسك جرى wasu suka ce waɗannan su ne waɗancan da aka ambato mutanen annabi Nuhu da mutadawa eh, da mutanen Fir'auna da Samudawa da asabul aikati da waɗanda aka ambato baya aka ce yanzu babu abin da suka jira illa sa'atan wahidatan sai dai ayi bushi guda su taso malaha min kuma wannan bushin ba za a wuce shi ba dole za a yi wannan bushin shi kawai suke jira in wannan bushin ya tabbata sai su tashi wasu ka a a'a abin da aka ne mutanen makka ne su babu abin da suka jira in lai a yi bushin kaho da su da sauran mutanen duniya duk su mutu su koma ga Allah sai dubara ta yanke bayan Allah ya gama magana da su sai Allah ya dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qalu rabbana ajilna lana عجل لنا قسطنا قبل يوم الحساب Allah ce wa ƙalu mutanen makka saboda hatsadarsu da tsananin yayyarsu suka dinga cewa rabbana ajillana qissana ya Allah ka gaggauto mana da azabar da yake mun alƙawari ba azaba ake muna Allah ka gaggauto muna da ta kabla yau mil hisab ba Allah ya ce abin da ake jira a yi busar fahoba su suna cewa a kawo wannan azaba kafin ranar da za a yi hisabi a ɗan ana musu ita a duniya mun da abu jihar ya yi da zaɓun ko ya ce kaza to suna gaggautowa da azaba wai sa ajiluna ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات ويستعجلونك بالعذاب إيه. ولولا أجل مسمى عملا لجاءهم العذاب Allah ce wai ta bil azab suna gaggauta a zo musu da azaba suna gaggautawa wannan alama ce ta rashin imani ba a cewa Allah ya gaggauto da azaba Allah ce walaula ajalun musamman la ja'ahumul azab wala ya'tiyannahum cewa ba don wani ajali da Allah sai sannan zai yi ba to da ya zo musu da ita da gaggawa amma kuma tana nan ta yi saboda haka wannan siffa ce ta kare shi suka ce a jilla na kusa na kabla ya yi hisab Allah in gaskiya ne wannan aga a kawo mana azaban nan da kake faɗi wani ta kake cewa sai an je ta a zo da ita nan mana to ko musulmi an hana kai azabar da Allah zai yi lahi Allah ya yi ya daga da Allah ya yi ana أقول صلى الله عليه وسلم المسلمين cikin lafiya a wani daga cikin musulmi aga a fata mutumin ya hari fasa'ara mitlal alfi sai ya kuma kamar ɗan tsuntsu ta yi mai jiki ya yi ɗan ƙarami faƙaɗa lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da alaihi sallallahu alaihi wa sallam ya gane cikin wannan yanayi sai ya ce hal kun ta tabu bi ko ka kasance kana wata addu'a ne wannan ciwon naka akwai wata alama wata addu'a kake au tas'aluhu iyyahu da roƙon Allah irin wannan ciwo ne to gare ka wata ciwo duka wanda ya roƙi Allah ya sauko son mai shi da ka duk ne akwai alamar addu'a ce aka ansa gare ka Ƙala sai ke na'am haka ne ya rasu rasulullah kuntu aqulu la kasance ina cewa allahumma ma kunta mu'aqidi bihi fil akhirati ya Allah duk azabar da ka aje na alahira a addinin li fi duniya Allah ka gaggauto bai ta fitnar duniya to shine da azabar ta zo ta yi yawa sai ah, da azabar ta zo ta yi yawa sai ah, sai ah, sai mai wannan aibi فقال رسول Sallallahu Alaihi الله عليه وسلم في النبي صلى la tuqiquhu ai baka ima azaba Allah aw la tastati'uhu ko kuma baka imata afala qulta yadda baka ce Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ai haka ya kamata wannan addu'a ya kamata ka dinga yi don haka mutum baya cewa azabar da ka aje lahira don ka yi min Allah ka kawo ita nan duniya ga kamar imani ne in dai lahira sai in ji daɗi a'a ka roki Allah da duniya da lahira zai ya baka mai daɗi ba mu iya ɗauka azabar Allah azabar Allah ta duniya ko ta lahira to ɗan adam ba su biya, ɗan adam ba su ya ɗaukar ta don haka mutum zai wa kai yayi addu'a da azaba ko cewa in ba haka bane Allah ya yi kaza in ba haka bane kaza nake duk wa'annan abubuwan asa sun zo suna hana mutum ya yi irin wannan addu'a

إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam idda ala ma yaquluna kai hakuri daga abin da suke faɗi wannan an kawo gaba mai wahala ta hakuri Annabi sallallahu Allah ke ce wa Annabi sallallahu kai hakuri da abin da suke faɗi ba magana ta sukuni zafi kaga cewa kana iyawa fa na musu addu'a a sauka musu azaba Allah fa ya aiko ni da kai ne na zo wa'annan mutane ba littafi gare su ba wannan mutane ba wahayi gare su ba amma suna yin wannan karyatawa don haka kai ma za a karyata ka ko akan lamarin duniya ko akan lamarin lahira za a gaya maka bakan magana haƙuri da jure mu bakan magana ya fi komai lada kuma ya fi komai ya fi komai lada kuma ya fi komai wahala don shi haƙuri yake kasuwa kashi uku kamar da kuka sani haƙuri na farko mafi sauƙi shine haƙuri akan ibada yanzu yin haƙuri akan kai sallah suna da sauki yin haƙuri akan azumin nan kaga sai haƙuri azumi amma duk zaka yana da sauki yin haƙuri akan haka yana da sauki ah, abin da fi shi wahala shine yin haƙuri daga taɓa ma Allah saboda yanzu yadda masallacin nan ya ci ka haka yadda masu azumi ce, ka tare masu azumi ta fito an je masallacin juma'a saboda sun cika duk sun zo wajen bauta Allah ne sun yi haƙuri su bauta Allah amma kace cikin su wane ne bai sata wane ne bai zage-zage wane ne bai giba wane ne bai zina wane ne bai shan giya wane ne bai cin haram yau za ka an dinga rage ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari yana rage ɗaya kaɗan saboda yin bauta ma Allah ya fi sauƙi akan kamewa daga safon Allah kowa za a iya cika masallaci kowa ya je ya yi sallah za a iya kowa ya ɗauki azumi ya kai za a iya kowa ya ci aikin hajji ya cika amma yin hakuri daga kamewa daga saƙon Allah sai ‘yan kaɗan. ta shi kuma haƙuri da hishi wahala shi ne irin wannan, haƙuri da cutar da mutane suke ma, shi ne a sabu alƙaba'i haƙuri daga ƙaddarorin Allah da abubuwan da ya rubuto, domin duk wanda ya zalunce ka ko ya cuta ma ko ya gaya ma bakan magana, abu na farko da zai saka ya kuka da Allah ya ƙaddaro za a yi haka, annabawa ma Allah ya ƙaddaro a gaya musu. Allah annabawa ma Allah ya kaddaro an cutar da su to wannan hakurin ya fi komai tsananin wahala don shi inna ma yi wa fasabiruna a da gari nisa su babu da isa'i ake ba masu hakuri ladarsu za ka mutu hakuri da juna miji ya haƙuri da matatai matatai ya haƙuri da mijinta shi ne wannan haƙuri da ake nufi yake da wahala makwabci ya haƙuri da makwabci ne ɗan uwa ya haƙuri da ɗan uwa ne abokin kasuwanci ya haƙuri da abokin kasuwanci ne wannan ya zalunce shi yau wancan ya zalunce shi yau to haƙuri da irin wa'annan abubuwan da suke zuwa daga mutane kake ganin kana iya ramawa kake ganin ni ma fa ina iya gaya ma irin wannan magana ni ma fa ina shine isbir alama ya kuluna kaƙi da abin da suke faɗi na magana su faɗi kaza su faɗi kaza wasu abdana dawuda ka tuna bawanmu annabi dawuda zal'aibi ma'abuci ƙarfi wanda Allah ya ba ƙarfin ibada Allah ya ba ƙarfin aiki innahu awwab an shi annabi dawuda nan duk ƙarfin da Allah ya ba shi to mai yawan komawa ne zuwa ga Allah annabi dawuda a wannan al'umma an yi cewa mai koyi da shi kuma Allah ya ta gaya muna falalatai annabi sassan ya ta gaya muna falalatai an yi ta nuna muna mu yi ibada irin tashi duk kusan hadisin da yake cikin bukhari da muslim daga abdullahi bin am annabi sassan ke cewa habbu siyami ila allah siyamu dawud wanda ke nuna ƙarfi ne kuma wanda ke nuna ma'abuci ƙarfi ne da Allah ya ce ya ba shi ƙarfi cewa mafificin azumi shine irin azumi annabi da ya annabi da ke azumi kana yasum yawman wa yufiru yawman ya kasance yana azumi yau ya sha ruwa gobe kaga yadda da ake zafin nan yadda ake a ce rayuwarka gaba ɗaya kai azumi yau ka sha ruwa gobe yanzu littafa ta kai yau sha biyu saura kaza a ce kowa haka za a ɗoyewa aikin tafiya wani ta shawal ma da yake in dai ba an ce wajibi ne, abu in dai ba ba aka ce ba to shi ya bashi So annabi dawuda ya azumi yau ya sha ruwa gobe alama ne da ke nuna cewa annabi dawuda mai karfi ne wa kana wa habbu salati ila Allah salatu dawud mafi soyuwar sallah Da Allah ya ce sallar annabi dawuda kana ya namu nisfal layli ya kasance yana bacci rabin dare wa ya kumu sulusahu ya tashi ya kiyamun laili ɗaya bisa uku na dare wa ya namu sulusahu ya yi bacci ɗaya bisa shidda na dare wata in dare awa goma sha biyu ne to zai kwanta farko ya yi bacci na awa shidda sannan ya tashi ya yi sallah ta awa hudu sannan sai koma ya yi bacci bacci na awa biyu wata ya yi bacci ya yi sallah ƙarshen dare tsakiyar dare zuwa ƙarshen dare haka annabi da Alayhi salatu wa salam yake sallah ka annabi dawud an yabai da abubuwa da yawa cikin wannan al'umma mai da hadisai da yawa suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma mun karanto da ku bai ba da dadewa ba a cikin suratul saba wala kad atayna da minna fawla ya jibalu awdi ma'ahu wa tayra wa alanna lahu alhadid kaga iya karfi kenan wa alanna lahu an tausasa mai karfi za ka bai bukatar kujire ba bai bukatar hama da hannu yake lankwasa karhe lankwasa karhe Allah ya ce an malsa za ta za ka aikin da yake aikin sulfi yake da yaki daga sama zuwa ƙasa an malsa da ta Allah yake wa kaddin sirri ina auna notu da kusa sai daidai girma ne bai bari ya kasance notu da yake sawa ya kasance ya kusa girma ko bai kai kusa girma bai ansa an iman sadiqatu muqaddas bi sardi kuma me wa amalu salika kaga wannan aikin ne na sallar da yake da tsayuwar dare da yake shi ne ake yi ba yadda yake da ƙarfi wajen tafiyar da ƙarfi yake da ƙarfi wajen yin wani abuwa haka yake da ƙarfi wajen ibada shi ma dukkanin su ƙarfi ƙarfi ne yake da shi a alaihi salatu wassalam akwai shi ƙarfin da yake da shi yana tsayawa ga neman halal kuma yadda ya inganta a cikin sayin bukari daga hadisin mikda ya ce annabi sassan ya ce ma kana ahadun ma akala ahadun ta'aman fattu khairan min an yakula min ya yadihi babu wanda ya ci abinci da ɗai, wanda ya fi alkhairi kamar wanda ya aikin hannu ya samu abinci wa inna nabiyallahi dawud kana wa inna nabiyallahi dawo. kana yakulu min ya yadihi hakika annabin Allah annabi Dawud ya kasance yana ci daga abinda hannu ya aikata annabi Dawud alaihi salam duk da haka shekaru ka an Allah ya iba mai zai a rayuwa gaba ɗaya shekara arba'in sai Allah ya iba zai kuma annabi Dawud ya kasance yana da sauti mai kyau shi komai da Allah ya mai karfi ne ga ƙarfin jiki ga ƙarfin aiki ga ƙarfin mulki kamar da cewa shaddan na mulkahu ga iya magana sannan kuma ga kyawun siffa annabi dawuda mutum ne mai kyau har da hadisi na kanta muka da annabi adam ya ga iya ne cikin su annabi dawuda ya burge saboda kyawu ne kuma da hadisi ya inganta da isnadi ingantacce wanda ibn hibban ya da shi a fai shi cikin sunan tirmidhi daga abu hurairah Allah ya kara mai yadda yace lamma khalaqa adama lokacin da Allah ya halicci annabi adam wa nafakha fihi ruha ya busa ma annabi adamu rai a ƙasa sai annabi adamu ya yi atushewa faƙala sai ce alhamdulillahi hamidallaha bi iznillahi sai ya gode ma Allah da iznin Allah da lahu buru sai ubangiji ne ce mai muka rabbuka ya adam ubangijin ka ya ma rahama ya kai annabi adam izhab ila ulaika mala'ika, tafi ga malaiku can ka ila mala'in minhu julusun ga wasu da yawa can cikin su wata kungiya ta mala'iku can zamne cikin su a sallim alaihim kai musu sallama wa qala sai ce assalamu alaikum yazo sai ce musu assalamu alaikum wa qalu wa alaikum assalam wa rahmatullahi suka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi umma raja'a ila rabbihi annabi adamu ya dawo zuwa ga ubangiji ne fakana sai ubangiji ya ce min hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu ah, banika bainahum wannan shine gaisuwarka da gaisuwan mutanenka ƴaƴanka da za su zo tsakanin su wasu wasu da irin wannan ah, gaisuwar za su dinga yi ma juna sai Allah ya ce ma annabi Adamu sai Allah ya gwada ma annabi Adamu zuri'a ta gaba ɗayan su Allah ya gwada mai su da ya ce mai zuri'a ta gaba ɗaya da wanda za su dinga sallama da ya gaya mai sai ce ai rabbi ma ha'ula'i suwa ne waɗannan da ka gwada ne haka mutane na ga irina da yawa fa qala haula iduriyya suka Allah ce mai wannan ai duriyar ka ce duk iyanka ne fa idza kullu insanin minhum maktubun umruhu bayna ainihi sai ga kowa ne sai annabi adam ne ga kowa an rubuta shekaru ne ga goshi ne a rubuta wannan zai shekara ɗari wannan zai shekara 50 wannan zai shekara 70 fa idza rajulun fa idza fihim rajulun abwa'uhum aw min abwa'ihim wannan shine muhallin shahid sai ga wani mutum duk ya fi su haske Kuma yana cikin wanda ya fi su haske duk dukan su yana cikin su tafi haske lam yuktab lahu illa na sana amma ba abin ta ba ta shekara arba'in. fa qala sai ce ya rabbi sai annabi adam ya ce ya ubangiji ma haza ne wannan qala haza, muka dawud ta ce wannan an danka ne dawud alaihi salam wa qad kataba Allahu arba'in na sana Allah ya rubuta mai shekara arba'in ɗin zai yi a rayuwa abin da ya jawo hankali annabi adamu ganin kyawu ne ba shi fi kowa cikin ayan kyawu cikin ayan annabi adamu ba amma da ƙananan shekaru ne ya ga an zama mai arba'in ɗaya ƙala ai rabbi zidhu fi umrihi yace ya ubangiji a ƙara mai cikin shekaru na ala zalika alladhi kuntu katabtu lahu ƙara mai cikin shekarunka Allah ka ƙara mai arba'in sai mai kaɗan ya ce shekara arba'in ne rubuta mai qala fa inni qad ja'altu lahu min umri 60 sana sai ga daga ce to a in bi 60 cikin nawa ƙara mai ya Allah ya cike shekara 100 qala anta wa zaka kai kai yaji da ayi haka annabi adam ya ce eh sai Allah ce uskunul janna to shiga aljanna kuma aljanna ci gaba da zama fasakana aljannata sai annabi adam ya ci gaba da zama aljanna ma sha Allah har aka dade lokaci mai tsawo kuma uhubita minha sana'a aka fidda shi daga aljanna zuwa ƙasa wa kana adamu ya uddu li nafsihi annabi adam ya kasance yana lissafa ma kai ne saura shekara ta kaza saura shekara ta kaza fa atahu malakul maut sai mala'ikun mutuwa ya zo mai qala lahu ya adam ada ajilta yace ya adam lokacin ka ya gaggauto lokacin ibarar ka yayi ada sai qala a sai sai sai a yake kada ku ci bani alfu sana sun ci a shekara dubu aka rubuta ne ya zaka zo yanzu na shekara ɗari tara da arba'in ka ce in tafi ala bala yake haka ne walakin naka da altan ka dawu da minha na sana ka ɗauki ta ta aika ba dawuda saura ɗari tara da arba'in su ne suka cika a jahida sai ya yi musu yadda bai yi da kowa ba bai bashi ba Ba jahidar zuriya ta zu sai zuriya ta suka dinga musu don shi ɗan adam ya ta musu ashe ya gado ne wa siya annabi ya ce annabi adam yammanci siya ta zuriya ta zuriya yi kuma suka kamanci a ma idin umira ba kitabati wa shuhud tun lokaci aka ce ta duk wanda ya alƙawari a kafa shaidu a rubuta kada ya zo ya yi gado ya ci shi kuma ya zo ya ci a shi bai da kowa ba bai ci a ibi komai ba don haka sai Allah Ta Wa ta'ala ya yabi annabi Dawud da wannan yabon da yi mai yake zal'ai mai ƙarfi ne mai ƙarfi ne ƙarfin ibada ƙarfin mu'amala ƙarfin sana'a ƙarfin hakuri sai Allah ya ce innahu Allah kuma mai yawan komawa ga Allah ne kun ga an koya mana sallah irin ta annabi Dawud ta kiyamul layli an koya mana azumi irin na annabi Dawuda sannan kuma ga wani abu shi ne salatar buha, ita ma kalla ce ta annabi dawun kamar da Allah ce inna hu awwa hakika mai yawan kuma ga Allah ne sai Allah ce inna sakharna jibala ma'ahu mun sawwake mai zuwa su tare da shi suna tafiya duk inda ya zuwa su yana tasbihi zuwa suna amsawa yusabbihna suna yin tasbihi tare da shi bil da dare wal ishraq da kuma lokacin fitowar rana Abdullahi bin Abbas yace ya rike da gane wata sallah ce ake ta lokacin fitowar rana ba kamar yadda Imam Tabari ya fisuwa daga hanyoyi guda biyu da wanda suke cika ga Ummu Hani asalin hadisi da cikin Bukhari ah, ah, tace ah, Abdullahi bin Abbas kana la yusalli duha Abdullahi bin Abbas ya kasance da baya sallar duha baya sallar duha قال فأدخلت فأدخلته على أم حالة abdullahi bin al-harith bin nawfal shi ke bada labari yake to abdullahi bin abbas ya kasance da abdullahi bin al-harith bin nawfal da abdullahi bin abbas da ummu hani gidan gida guda ne duk ahlul baiti ne duk yan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa sai ni shigar da ali bin ni shigar da abdullahi bin abbas da ummu hani yan uwa ali bin abi talib fa qultu sai nace akhbiri hadha bima akhbartini bihi ki ba wannan labari yanzu abdullahi bin al-harith bin nawfal shi yake ce ma ki ba wannan labari shi na Abdullahi Abbas da irin labarin da ki bani fa qalat ummu hani da ummu hani tace dakhala علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في بيتي annan sassan ya shigo mini gidana ladda aka yi fatahu makka fa amara dima'in tasubba fi qas'ati sai ya umarci ruwa aka zuba mai su ga akushi kuma amara bi sannan ya yasa wani tufafi aka killashe shi da shi fa kada bai yi bai wa bainahu sai yasa wannan tufafin yayi shamaki tsakanina da shi har da sala ya yayi wanka a cikin wannan abu shi ko wannan kauya Tumma rashana ya talbaiki na ya faruwan a gefen gidana fa salla raka'a ce. sai annabi yayi sallah raka'a takwas wa za zalika min mina buha, wannan tana cikin sallar buha. duha qiyamuhunna wa ruku'uhunna wa sujuduhunna wa julusuhunna sawa'un min qabil da tsayuwarsu da ruku'in su da sujudarsu duk kusan daidai da daidai ne fa kharaja ibn abbas sai abdullahi ibn abbas ya ji haka da ba yana ganin shabab wata sallar duha da aka yi da yake haka fa kharaja wa huwa yaqulu sai ya fice yana cewa laqad qara'tu ma bainal lawhayn na karanta alqur'ani daga farko har zuwa ƙarshe nayi ma arabtu salatar buha a cikin ban banga inda aka ce ai sallar buha ba illa al'ana sai yanzu da ummu hani ta bani labari yusabbihna bil ashi wal ishraq na gane sallar isha can ashe wal ishraq din nan da ake nufi ashe sallar buha ne kuntu Kulu ayna salatul ishraq abdullahi ya abbas na kasance na cewa ina sallar ishraq take kuma qala da salatul ishraq ishraq sannan bayan haka yace salatul ishraq nan da aka faɗi ake ita ce salatul buha Allah ya ce yusabbihuna bil ashi wal ishraq to na san sallar ishraq kuma duk cikin sallolin da aka yi ba su sallolin sallar da aka yi rana ta fito ba amma yanzu da ummu hali ta gaya mini to sai ni gane wannan ayar da Allah ya ce yusabbihuna bil ashi wal ishraq suna wa Allah tasbihi suna wa Allah sallah bil'ashi lokacin isha'i wal ishraq da kuma lokacin duha ka ita ce innahu awwab mai yawan kuma ga Allah don annabi sallallahu ya kira salat duha salatul awwabina sallan masu yawan kuma ga Allah za ka samu lokaci ya kasance kana sallan buha annabi bai jawwama ba ko da yaushe yana yin ta ne shi aka samu wasu sahabbai sun yi inkarin ta wasu sahabbai sun tabbatar da ita ga ummu hadi ta tabbatar da ita abu hurairah radiyallahu anhu shi ma ya tabbatar da ita sannan kuma ga wasu daga cikin sahabbai kamar ummu hadi ta gani abdullahi bin abbas shi ma ya dawo a kanta ya kasance yana yi. Sha Allah wa tsaira ah, wabaira haka nan tsuntsaye mashuratan su ana koro ma dawo da sun ya tashi kullum lahu Allah dukkanin su suna komawa ga Allah ga Allah da suka koma suna mai da lamarin su suna ta tasbihi kuma annabi Dawud ma in ya dawo sai su ma su dawo tare da shi zuwa gida Allah ya ce washadadna mulkahu kuma muka karfafi mulkin annabi dawo. ya kasance mutum mai ƙarfin mulki mai hikima idan annabi dawo da aka zo inda ke husuma tsakanin mutane guda biyu idan ya tsage ƙara ya ce zuwa gobe to da daddare sai Allah sai ya mafalki hukuncin da zai yi sai ya ce ai kaza wata wasu mutane guda biyu sun zo inda shi ke akan husumar wani abu ya tsage ƙara gobe ya ce su dawo suna dawowa sai ce wannan kashe shi za a yi sai ce ya nabi da dawo don da kashe ni wallahi abin da yake zargina da shi ba aikata haka ba sai ce lalle lalle hukunci kan hukuncin kisa ne saboda na kwanta mafarki Allah ya nuna min hukunci kan hukuncin kisa ne sai ce to in haka aka yi zan gaya ma dalilin da Allah ya sa muhimmin hukuncin kisa Shi ne wannan mutumin da muke wannan musu akan wannan abin da shi ni ni kashe mahaifin shi amma babu wanda ya sani to wannan hukuncin kenan na kashe mahaifin shi shi Allah ya zarta akai da yanzu ne Allah ya ce wa mulka mulkahu mun ka karfafi mulkin shi mun ka gaya mai ga hukuncin da zakai ne mun karfafi mulkin zaka ka daddare sai mu ce ga abin da hukuncin da zakai in an jima kuma wa hu hikmata kuma mun shi hikima wajen zance hikima wajen hukunci hikima wajen zartar da ayyuka ne ji hikimar da Allah ya bashi bai kasance yana yin azumi kullum ba sai kasance yayi yi ya sha ruwa gobe yayi yi ya sha ruwa gobe kuma kai azumi ne shine na karshe Allah ke wa faslal khitab kuma Allah ya bashi iya rarrabe zance in yana magana ana fahimtar magana ta tana hitowa da hikima wasu malamai suka ce faslal khitab shine amma ba'adu shi ya fara karu amma ba'adu an yi magana an kai wata gaba sai a ce amma ba'adu bayan haka bayan wannan ya wuce to ga abin da zai biyowa daga nan masu hudu ba sai suka ara kuma ya kasance suna saboda cikin tutsalar shekar da Allah ya ba annabi Dawud shi ma ya kasance suna amma ba a cikin hudu gobin su shine wa atayna wal hikmata mun ba annabi Dawud da hikima wa fasalal khitab kuma mun ba shi iya rarrabe zance a karatun da zamu tashi gobe da Allah zamu ji wani hukunci da aka yi ko a nan hukuncin sai Allah ya kuskurantar da shi kuma da ya gane kuskure ne kuma ya dawo ga Allah duk domin dai ya nuna cewa cewa mutum ne wanda Allah ya ba karfi mai karfi shi ka kuskure duk gobe za mu bayani kai kuskure kai taurin dawowa kace na yadda da kuskure na yana cikin karfi wani yana da raunin da baya so a ce ya yi kuskure don haka bai yarda amma annabi Dawud yana da wannan kabe da Allah zai ba mu labari a inda za mu tashi gobe Allah ya yarda a nan za mu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah shafe shi cikin zukatan mai shafe cikin mu. yau ba za a yi neman taimakon marayu ba a nan dama za mu dinga in kwana biyu sai mu tsallaci kwana daya amma dai ga masu kallo da saurare duk za a ci gaba kuma akwai abin da aka samu za a zo a karanta abin da aka samu kuɗi da aka samu jiya sun ci da aka samu shekaran jiya tsakanin jiya zuwa yau sun bai da aka samu tsakanin shekaran jiya zuwa zuwa jiya don haka kan nan ba inda ake ba da tallafi shi ne hmm? zero zero zero eh, one five eight two four double eight 000-15F2488 jaɗi da alhamdulillah alhamdulillah da aka cewa waɗanda suka karanta suka fara amma akwai sauran ke ba su yawa da kuma lokacin sa ba su dukkanin su Allah ya kowa da akwai asma'u wadda ta fara ta tuwo naira goma akwai abdul aziz hussein abubakar dubu biyar akwai wata buwala ko dubu bawa allah da dubu ɗari da dubu biyar akwai diwan alhaji shi ma dubu biyar wani bawa allah dubu biyar rukayya muhammad dubu goma bashir muhammad dubu biyar hashim nasir kulfi dubu goma habib dubu talatin adamu dubu goma lawal shi ma dubu goma ado mansur abubakar dubu biyar hassana hassan dubu goma muhammad yarima kaya dubu goma sare umar dubu biyar tukur dubu ɗari wani bawan allah dubu biyar sale Masu adam dubu biyar rukayya musulman dubu biyar aisha sani adam ita ma za su mata a wuta ko nawa ba allah ta kafare isa dubu biyar alhassan sani dubu biyar maryam lawal goma shi zuwa yanzu an samu kuɗi sun kai eh, yanzu an samu kuɗi sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari uku allah ya saka ma kowa da alkhairi ya haɗa da waɗanda kila aka samu nan sun kai miliyan ɗaya da rabi ko sun fi ma allah ya saka ma kowa da alkhairi sai tambayoyi da mai tambaya ta farko na cewa ya ji wata fatawa game da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lawan mulku lawan lamda na kun shi kabi cewa idan mutum ya karanta wannan addu'a su dari wai ko ya mutum ya yi sadaka da biliyan guda bai kai gare shi wajen lada ba Allah Allah ne yake gaskiya wannan magana kuma da mutum ya karanta wannan tasbihin da ya karanta alqur'ani wannan ne falala Eh, na farko dai in fara da ta biyu da karanta ta da karanta alƙur'ani duk suna da falala abubuwa masu falala mutum ya takaita ga ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam da qur'ani shi zo da wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa yahmudu ala kulli shay'in qadir kuma ya umarci a karanta ɗari da safe kuma ɗari da yamma wanda ya ce ah, ya fi biliyan ɗaya zai ya kidan ya abubuwan da aka ce ne ga biliyan ɗaya ba ta sayanta na ƴanta bayi da kuma samun lada da kuma babu wanda ya zo da irin aikin da ya zo da shi kamar akwai wanda ya zo da abin da ya fi wannan a wannan yini kila shi ne ya haɗa abubuwan da aka faɗi cikin hadisi ya ce ya haɗa sun fi biliyar ɗaya kuma ba cikin hadisi magana sadaka da biliyar ɗaya take ba zikiri yana da nashi falala kuma sadaka ita ma tana da ta falala za ka ce a dage a karanta ƙur'ani a yi zikiri sannan kuma a yi sadaka wallahu ta'ala wannan tambaya yana na farko ce Allah kara malam lafiya da nisan kwana. ci abin ba. kuma ya sake addu'a ce Allah ya ba babu lafiya amin yace ma tambaya ta anan ita ce malam shin yana halarta ga masu yin harkar cryptocurrency su biya su biya zakka su ba da zakka saboda yanayin kasuwancin su da suke yi a online business na biyu kuma yace malam a kwanakin da suka wuce fire network ko fa ko fire network ya ba da kuɗi sosai yake hatta kai ya samu 1.9 million ya zan yi in ba da zakka a cikin wa'annan kudaden da ya samu duk wa'annan online business din suna da zakka inda mutum ya samu abin da ya samu abin da yake ya ansari ya ayyuhan ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wannan cika cikin cikin tayyibati ma Za zaka ana fidda zakkar idan sun cika nisabi kuma aka kai shekara daya wanda ya samu dubu miliyan ɗaya da dubu ɗari tara inda lokacin da suka yi miliyan ɗaya dubu ɗari tara sun shekaru to shi ma zai fita musu zakka saboda fit da zakka da nisabin azurfa ya fi zama aslam bisa ga tsayawa sai nisabin ya sai an kai miliyan takwas da wani abu dama nisabin zakka lokacin annabi sallallahu ko dinari ashirin ko dinari ɗari biyu ko dirhami ɗari biyu kuma yanzu dirhami ɗari biyu ba su kai miliyan ɗaya da dubu ɗari tara ba za ka inda sun shekaru gare to shi ma ya kamata ya fidda su zakka sawa'an sun shekaru gare a matsayin kuɗi ko a matsayin kaya kayan aikin batin suke a matsayin matsayin suka yi shekara ko kuma ya haɗa wancan mudda da wannan mudda dukkanin su za su kai shekara to ya kamata ya fidda musu zakka ya kasa arba'in ya fidda kashi ɗaya wallahu ta'ala wannan mafarki ne a kan ka <laughs> da fasara mafarki a ga malam sai ne wannan fatawa ka gaban ke malam yana hukuncin karatun alƙur'ani da fassar hausa wanda ya farko ke ban gane na gane mai kin dake abin da ke nufi kila transliteration karantun qur'ani da rubutun harufa na bakin lajinar daɗi ma ta yi fatawa cewa ya baya hannunta ba a yi saka ba kaci Qur'an da transliteration ijin abdu alhamdulillah ta wuta a sai a rubuta haka a tafiya da harufan boko Qur'ani ka karanta shi ne kawai da harufan larabci ba a karanta shi da transliteration Allahumma sai in ɗan koyo da aka koya mu domin ya gane ana koya mai na larabci ana gwada mai wannan ita ce matsayin wannan amma sai mutum ya ɗauki Qur'ani mai transliteration Ita ce shi bai san bakin larabci ba amma ya san na boko wani ya zama bai san jimu ba bai san ainihin ba bai san komai ba amma ya san abcd sai a rubuta mai da abcd ya karanta wannan baya halatta wannan ita ce fitowar lajiyar da'ima ita ce fitowar a ba bayan ulama Allah ta'ala to wannan tambayar da <clears throat> yana cewa yana wawan jin batanci da sakon Allah a cikin zuciyarsa amma ba ya aikatawa ce kuma wallahi abin na damun ta sosai don Allah malam me ya kamata ya rinka yi domin tafiyar da wannan abuwa da ke cikin zuciyarsa in abin da ka ji na sakon Allah da ya zo maka in baka aikata ba ba ka da zunubi za ka shi kawai ya kawo maka yi kokari ka yi mujahada ka bar wannan tunani ka fara tunanin wasu abubuwa ka sa wa'azi ka sa qur'ani ka saurara wannan ma yana da lada ka yawaita amantu billahi yawan ambaton Allah ina tafiyar da irin wannan waswasi aka karatun tauhidi a zaka littafan tauhidi kuma ake karantawa ya kasance kayan nisa ka san tauhidin rububiyya ka tauhidin rububiyya da tauhidin asma'i wa sifat to wannan yana kore shubha dama shubhoyi ga kawo wannan tunanin babu abin da ke koyar da shubha kamar karatun tauhidi da sanin tauhidi wallahu ta'ala wannan yake cewa da shan ruwan da ke zo ma mace kafin haihuwa suna da ɗaukar hukuncin jinin gidi ko uku jamhurin ulama mafi yawan malamai cikin safai ibn kudama ya ambaci wannan a almugni shek muhammad bin salim usaimi ya ambata a fatawai ne cewa zaki gini ruwa da ke saukowa abin da ke saukowa mace kafin haihuwa da kwana biyu ya kasance jini bai fara zuwa amma wani ruwa sun fara sauka to matsayin wa'ina ruwan matsayin jinin biki ne wannan shine fatawan mafi yawan malamai akwai wasu kaɗan da suka tafi cewa a sai jini yake sawa wannan cewa sai jini akwai shi na sajin albani amma dai mafi yawan malamai ce su ibn kudama al-mudni yusuf kai cewa mafi yawan malamai sun tafi cewa zaki yake zuma mace kwana biyu kafin haihuwa to hukuncin shi hukuncin jinin biki ne me ake nufi yanzu in ga ramadan ne tana azumi ya fara zo mata azumin ta ya kare sannan sallah ta faɗi gare ta ba kahin kwana biyu ta fara naƙuda amma jini bai fara zuwa ba amma wasu ruwa sun fara fitowa ki sai mace tu babu sallah akan cikin babu ranka ta ta ga ta faɗi shine samaratul khilaf gani yau shine ne fa'ida haka fa'ida haka gani cewa akwai salloli gare ta wannan lokacin ku babu sallolin wannan lokacin kauri mafi inganci babu sallolin wannan lokacin gare ta wallahu ta'ala na wanda ce ah, kunutun da ake yi kunutun mutum wannan manzon sallallahu alaihi wasallam ya koya ma Allah san Allah ya tarashi shi yace idan mutum zai yi shi a kan shi kawai zai tsaya ko kuma ya halatta mutum ya ƙara wata addu'a bayan shi akwai malaman da ke cewa shi kaɗai ake tsayawa gare shi ba a ƙara ba a rabiya kamar da yake a mazhabar imamu ahmad kamar da aka yi da imamu ahmad cewa shi kaɗai ake ƙarawa lafuzin da suka cizgo su kaɗai ake ƙarawa duk wani abu da ka ƙara cikin magana ce kuma magana baya halatta a ƙara cikin sallah wasu malamai kuma wannan su ne mafi yawa suna ganin yana halatta a musamman da abin da ya ci gonan littafin Allah ko suna alaihi sallallahu na addu'o'i babu da fi a ƙara a ƙara da ita zaka wanda ya tsaya ba ki ita eh bai ƙara komai ba to wannan shi ne ƙarshen salafiyanci da tsayawa daidai da daidai wanda kuma ya ƙara ba a ganin da ke da wasu malamai yawan malamai su tafi ana ƙarawa Allah ta'ala. Kuke gudanar? yana tambaya ce ta yi family planning kafin ramadan shigo Da ta zo masa ta rika shigowa ɗigo ɗaya ko biyu kuma shi ke nasu da muke sai yakan zo da safe ko gab da shan ruwa ta ce to idan wannan ya zo wanda ba irin kirki ta saba ba wanda ke mata rashin a da kayan yi wannan family planning wannan tubar da ke shigowa yana kai azumi ko kuma wani azumi ya danganta idan ya zo miki daidai lokacin da ke saba haila ke ko da yaushe da 25 da karshen wata kike haila in suna canzawa kwana biyu kwana uku da karshen wata kike saba haila daidai lokacin wannan tibon ɗaya ya zo miki da yaushe ya kai miki amma yanzu saboda allurar da aka yi miki ko saboda wani implant da aka sa miki sai kasance suna zuwa tibo ɗaya ɗaya to shine jinin haila za ka tsaya wannan lokacin ko da in ya zo yau sai gobe yake zuwa in ya zo yau da safe sai da daddare sai gobe ya zo ko haka yake yi shi ne jinin haila kuma za zaki tsaya waɗannan kwanakin amma in ya kasance ba wannan lokacin ne lokacin da kike haila kina jin kina zo miki da ya saba ko ba ya saba ba kin san lokacin da kike kuma yana zuwa a da yana zuwa da yawa yanzu ba da yawa yake zuwa ba amma dai kin san lokacin da kike saba kin sace ba ta jin zafin da kike ji to duk in malamai na magana kai haka suna magana kina jin raɗaɗi da zafi da ake ji na mai jinin haila to in wannan kina ji ne ne farkin da ki saba ji haka ai wani lokaci sai ɗigo ya zo miki to wannan ba a kula da shi a matsayin jinin haila wannan jinin istihala dai kun baya hana sallah kun baya kai azumi za ka in maimaita miki in yana zo miki daidai kwanakin da ki saba haila kina jin alamun da kike ji na haila ko da ya zo ɗigo ɗaya da safi ya ɗauke sai da daddare ɗigo ɗaya ko ya zo ɗigo ɗaya yau ya ɗauke sai gobe ɗigo ɗaya amma dai cikin wa'annan kwanakin ne to matsayin jinin haila ne Baki da azumi kuma ba za ki sallah ba in kuma a'a na ki bayan ma kin sa wannan ana zo miki kwanakin da ki saba zo miki ina zo miki ko da ya canza ba da ke zo miki da bane amma yana lokacin da ke zuwa shine da alamu na radadi da zafi da kike ji sannan kike ce wannan a wani lokaci yake zuwa to wannan jini istihala ne ba jinin haila bane ba baya hana azumi baya hana sallah Allahu ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk